Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Noma da FM da dalal FM da tashar mu ta biyoyi Afirka kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kumasi a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodiyoshi akan voahausa.com. Masaurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Laraba goma ga watan daya wato goma ga watan Janairu na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji Bankin Duniya ya yi hasashen karuwar tattalin arzikin Najeriya a cikin wannan shekara da muka shigo da kaso biyu da biyar. wanda akan haka ne muke son jin ra'ayoyinku shin wannan hasashe na karin haɓaka tattalin arzikin Najeriya da kashi 2.5 a cikin 100 a wannan shekara ta yaya talaka zai gani a ƙasa lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a farko za mu kawo muku labarin wasanni daga Ghana amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan majalisar dokokin kasar Habasha sun amince da wani ƙuduri wanda zai haramta wa 'yan kasar waje zuwa kasar su ɗauki yara a matsayin 'ya'yansu na dindindin saboda fargabar yiwuwa a musguna musu a ƙasashen ƙetare. An amince da sabon matakin ne bayan zazzafan muhawara da 'yan majalisar suka yi. inda masu suka ke fargabar cewa kasar ba ta da abubuwa ko kayayyaki ciki har da cibiyoyin kula da yara da za su tunkari abin da zai biyo baya da fara aiki da dokar. Kasar Habasha na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke gaba-gaba inda Amurkawa ke zuwa ɗaukar yara a matsayin nasu, a cewar wasu alƙalaman ma'aikatar harkokin wajen Amurka, amma biyo bayan mutuwar wata yarinya 'yar ƙasar Habasha a Amurka a hannun uwar da ta ɗauko ta a shekarar 2011. da kuma wata yarinyar da iyayen da suka ɗauko ta suka yi sanadiyar mutuwarta a amurka a shekarar 2013 ƙasar habasha ta rage amincewa 'yan ƙasashen ƙetare su zo su ɗauki yaran ƙasar ta kuma yi muhawara lokuta da yawa game da wannan batun yanzu sabuwar manufa harkokin yara ta ƙasa a habasha ta ce dole ne marayun ƙasar su girma a ƙasarsu su kuma koyi al'adunsu Majalisar Dokokin Ƙasar Somaliland da ta ayyana 'yancin cin gashin kai ta amince da ƙudurin da ya mai da fyaɗe babban laifi a karan farko, ya kuma buƙaci hukuncin zaman kaso a kan duk wanda aka samu da aikata wannan laifin. Ƙudurin da aka zartar ranar Asabar ɗin da ta gabata shine na farko irinsa a Somaliland da ya mai da fyaɗe ba fyaɗe kaɗai ba har da duk wani cin zarafi akan mata zama babban laifi ƙudurin ya shimfida tsarin yadda za a yi binciken laifukan fyaɗe da kuma yadda za a tuhume su yanzu za a tura kudirin gaban majalisar dattijan kasar kuma ta yiwu shi zai zama babbar dokar da shugaba musa bihi abdi da aka zaba a watan nuwamba da ya gabata zai sanya wa hannu ƙungiyoyin mata da 'yan rajin kare haƙoƙin bil adama a somaliland sun yi marhabin da wannan ƙudirin, da aka zartas wanda ya samu amincewa da ƙuri'u 41 a cikin 51 a majalisar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Musulmi 'yan ɗarika Mured mai tasiri sosai a ƙasar Senegal ya rasu jiya talata kamar yadda kafofin yada labarai a ƙasar suke bayyanawa. Kimanin kashi 95 cikin ɗari na al'ummar ƙasar Senegal musulmi ne, yayin da mabiya wannan ɗarika ta Mured suka kai kimanin kashi 40 cikin ɗari na wannan al'ummar a wannan ƙasar. Khalifa Sidi Muktar Mbaki, wanda ya rasu yana da shekaru 92 ko 93 da haihuwa, jika ne ga mutumin da ya kafa wannan ɗarika ta muridiyawa wato sheik ahmadu bamba mbaki kuma shine ya zamo kalifa na wannan ɗarika na bakwai a shekarar 2010 shugaba makisal na kasar Senegal ya soke taron majalisar ministocinsa da aka shirya gudanarwa a yau Laraba, inda shi da dukkan jami'an gwamnatinsa ciki har da Firayim Minista Mahmud Bun Abdallah suka tafi birnin Tuba wato Tuba domin yin jajaga iyalan sheik Ahmadu Bamba. Yau Laraba sanatocin Majalisar Dattijan Amurka daga jam'iyyar Democrat sun yi kashedin cewa abubuwan da Rasha ta yi don ta gurgunta demokuraɗiyya ya zarce katsalandan a zaben shugaban Amurka kuma sun zargi shugaba Donald Trump da gaza tunkarar wannan barazanar. Jigon 'yan Democrat a kwamitin harkokin ƙasashen waje Ben Cardin daga jihar Maryland ya ce ba a taɓa samun shugaban amurka da ya fili ya yi watsi da irin wannan babbar barazana ba da kuma barazanar da ke kara zafafa a kan tsaron amurka ya kara da cewa muddin ba ɗauki mataki ba shishigin da rasha za ta yi zai yi illa ga zaben amurka na bana da kuma shekara ta 2020 kadin ne ya fidda rahoton wanda hadimin sanatocin jam'iyyar hadiman sanatocin jam'iyyar democrat a kwamitin kula da harkokin kasashen waje suka fidda wanda ya zargi rasha da cewa ta daɗe tana kai farmaki kan tsarin demokuraɗiyya a ciki har da wajen ƙasar ya kuma yi kira akan neman hanyoyin da za a bi na tunkarar wannan batu abin da zai fara da shugabancin amurka wanda rahoton ya yi zargin cewa shugaba trump ya gaza. labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To kamar yadda muka ambata da fari, Bankin Duniya ya yi hasashen tattalin arzikin Najeriya cikin wannan shekara zai bunƙasa da kaso 2.5 cikin 100. wakilin sashen hausa na murya amurka hassan maina kaina ya tattauna da masanin tattalin arziki malam yushau aliyu inda ya fara da tambayarsa menene ya sa 'yan najeriya ba sa ganin tasirin ire-iren waɗannan hasashe na tattalin arziki a rayuwarsu ta yau da kullum ga abin da ya ce to shi dai wannan uh, ci gaba da ake samu na tattalin arzikin kasa yana da nasabobi da dama na farko dai akwai uh, kudin man fetur wanda kasan ke sayarwa wanda ya karu wanda shi ne ya daga kudaden ajiya na kasan wanda kuma shi ne ya ba tattalin arzikin kasan dama ya samu irin wannan tagomashi amma wannan ai hasashe ne bankin duniya yake yi kamar yadda a cikin kasafin kuɗin kasan aka hasashen cewa shi wannan ma'aunin tattalin arzikin kasa zai daga ne zuwa kashi uku da digo biyar a cikin ɗari a cikin shekara na 2018 banda kuma shi kuma wannan hasashe yana magana ne akan tattalin arzikin zai samu ta goma shi a sha 2018 zuwa da 2020 shi kuma talaka a Nigeria kamar mutum ne wanda ke aiki sai yana karɓar naira ɗari sai naira biyu ya ƙare a cikin eh, naira ɗari ɗin da yake samu to naira biyu nan zai canza rayuwan wannan mutumi ko kuma zai canza rayuwar waɗanda da suke sa wannan alaman tambaya ne na biyu kuma abin da ke faruwa a cikin tattalin arzikin ƙasan shine ainihin farashi wanda talaka ke shiga kasuwa kullun ya hauhawa saukan shi bai taimaki talaka ba saboda kudaden shigan da ke zuwa wurin talaka bai karu ba to amma misali me tasirin wannan hasashe na bankin duniya akan tattalin arzikin najeriya idan aka alakanta shi da rayuwar talaka to abin da za ka alakanta wannan da rayuwar talaka shine cewa wannan hasashe yana da tasiri ne kawai a ma'aunin tattalin arziki wanda hukuma za ta yi amfani da shi wajen saitin abubuwan da zai shafi shi talaka din amma a gajeren zango ba zai shafe shi ba saboda abin da zai shafi talaka yana nan a abin da yake samu wato kudaden shigansa da kuma yanda farashi yake a kasuwa kullum sai bankin duniya ko kuma hukumar bada lamuni ta duniya wato IMF suke gaya mana cewar tattalin arzikin mu ya bunƙasa tun daga lokacin shugaba Jonathan amma har yanzu talakan nan kullum sai kala kuka yake yi to yadda muke kalla al'amarin shine akwai aiki mai girma a hannun talakan najeriya shi shi kanshi sannan akwai aiki mai girma a wajen gwamnatin aikin mai yawa a hannun talaka shine duk ba abin da bai samu ba in ya nuna mahukunta ya same shi to su ma mahukunta ba ruwan shi su kuma mahukunta su san cewa tattalin arziki da ma'auni da ake basu wannan alkaluma ne wanda ake auna tattalin arzikin duniya gaba daya amma abin da ke auna tattalin arzikin mutanen kasa yana nan a abubuwan da talakawa suke amfana da shi a cikin tattalin arzikin wanda suke amfani da shi yau da kullum To, Madalla Hassan Maina kaina, yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan Bankin Duniya ya yi hasashen haɓakar tattalin arzikin Najeriya da kashi biyu da ɗigo biyar cikin ɗari a wannan shekarar. Shin ta yaya talaka zai gani a ƙasa? Amma kafin nan, bari mu shakata da wannan waƙar. Ina kuke 'yan uwana akan haɗa kan Najeriya. Ni burina mu so juna mu zauna lafiya. Mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna. Kira ga masu mafarki wai araba suke. sun manta sun siya in tana hada ai shara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun sami kira na farko daga jihar Yobe wake magana daga jihar Yobe. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Kuna tare da buban zan kasuwar da maturu. To malam buba me ra'ayinka akan wannan batu? To ni dai ra'ayina akan wannan batu na harsashen haɓakar tattalin arziki na 2018. Mu talakawa muna so mu gani a ƙasa don an jima ana cewa tattalin arziki yana baka, kuma musamman wajen ɓangaren kamar takin noma da ruwan sha da kiwon lafiya da kuma dai kula da abubuwan da suka kamata saboda haka Allah sa mu gani kuma Allah sa da gaske ne. To amin. Daga abubuwan zan kasuwar da maturu. Amin Malam Buba mun bun gode. Bari mu tsallaka jihar Taraba. Wake magana daga jihar Taraba. Sunana Umar sunana Umar Tela. To Umar Cela menene ra'ayinka game da wannan batun? To gaskiya ra'ayina na ji daɗin dama na juma ina neman ku amma Allah bai sa na same ku ba sai yau to kuma na ji daɗin haka ɗin. To mu ma mun ji daɗi. Menene ra'ayinka akan wannan batu? Kana da ra'ayi akan wannan batu da muke yi yau? na menene fa yanzu ne fa na kunna radio nake to to magana da muke magana da muke a gurguje shine an yi hasashen cewar tattalin arzikin Najeriya zai karu da zai haɓaka da mm-hmm. kaso biyu da ɗigo biyar to shine muka ce ta yaya talakawa za su gani a ƙasa to muna dai ta eh, Najeriya addu'a Allah ya sa haka din shine mafi alƙairi kuma Allah ya sa talaka ya mori wannan abin tsarin to to madalla Umar Tela mun gode kwarai da eh, gaske madalla to masu sauraro kar amanta kuna sauraron sashin hausa ne na murya amurka kuma maudu'inmu na yau shine shin ta yaya talaka zai gani a ƙasa wannan hasashe da aka yi na haɓakar tattalin arziki za mu tsallaka naija wake magana daga naija ibrahim mai wankin hula mai gode a ba to ibrahim mai wankin hula kana da ra'ayi akan wannan batu to gaskiya ni za a yi da wannan haɓaka da akan tattalin arzikin najeriya sai dai mu yana yi ne akan manyan ƙasar nan saboda shi tattalin kadai ba abin da yake gani to dan misali yanzu kaga kamar hanyoyi ma da ba ma abin da talaka yi bukata kamar hanya da ruwan sha da wutar lantarki to shi talaka yi bukata to kuma ga duk wannan bangaren abin da suka fi karfi su gyara ba su gyara yanzu haka hanyar nan tamu ma sai dai wani kayan aiki shi yake mana kokari a kanta hanyar ma a gyara mana masu abin ya To, to, eh. to, to Ibrahim mai wankin hula bari mu tsallaka jihar Kebbi wa magana daga Kebbi. Hello? To, ina jin wayar na Kebbi ya haɗi, kar a manta ana sauraron sashen Hausa ne na murya Amurka. Uh, to, za mu ƙara komawa jihar Dita Niger, wake magana daga jihar Niger. mai magana injiniya lawal dan kolon maburiya to injiniya menene ra'ayinka game da wannan batun daga bangi karamar hukumar mariga jihar Niger. to muna sauraron ka injiniya wato dangane da lamarin tattalin arzikin ƙasa ka gane ku? Mm. ina son ni wato arewacin najeriya mu mm-hmm. rika daraja kudadenmu na najeriya ko ba gaskiya ba mm-hmm. don kudadenmu na shan wahala za ga ana ta cikwikwiye su ana ta cikwikwiye su su kuma kudancin najeriya hmm. sai ka ga sabbin kuɗi an yayyage su an wawwatsar abun takaici domin ni shaida ne lokacin da na je NYSC a kudancin Najeriya wallahi na na shaida haka da kauce jihar jihar Kogi da Koja cikin kuɗi masu kyau an yage an walakanta da su wai ba a son su kuma hmm. arewa sai kaga kuɗaɗen mu Allah ta ci kuikuye su rera duk ta ci kuikuye malam sai kaga kuma abin da to arziki kuma a tattala shi tun ta bangaren kudaden mu da muka mallaka ba to wani arziki kuma ake bukata kuma ce abin da ke saboda Allah To, injiniya mun gode da wannan shawara taka Allah ka sa waɗanda aka yi domin su sun saurara bari mu tsallaka jihar Adamawa ke magana daga Adamawa. Daga Tongo ne ne Malam Hammasumu Muhammad Jauro daga Tongo. To, Jauro menene ra'ayinka akan wannan batu da ake? eh ra'ayina kan wannan batu kullum na neman ban taba kama kowa ma sai yau na ji da a ah, to kaga ka ji rabo an yi sa'a ka same mu Allah a rika biyan malamai kuɗin makaranta abin kudin kuɗin albashinsu yanzu haka muna bin albashi amma ba biya ba to to Allah ya sa waɗanda aka yi wannan batu domin su sun ji na a dinga biyan malaman makaranta yanzu bari mu tsallaka samu naka a jihar Kaduna kenan Wake magana daga Samuna ka. Lawan To muna sauraron ka me ra'ayinka kan wannan batu? To game da ra'ayina a wannan shekarun da ta gabata na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. Na'am. An ce fitilin ƙasar ya karu. Amma mm. talaka bai fahimci komai a ciki ba. Mm. Yanzu an ce zai karu. Eh. alal hakika mu mu talaka ba mu fahimtar menene abin da ake ci yake ci gaba na tattalin arzikin Najeriya. domin ana dan najeriya talaka yana cikin abubuwan wahala amma kullum a ce kudi na tattalin arziki na inganta eh. gaskiyan magana in za su faɗa mutane shugabanni su faɗa mutane gaskiya eh. talaka su gaya min gaskiyan halin da ake ciki kawai to amma maganin ci gaba shi ba ne eh, karka manta wannan an ce hasashe ne zato ake ana da zato ne zai karu to ina kyautatan kuma layin nasa ma ya yanke To bari tsallaka kanki a jihar Katsina, wake magana daga Katsina. Salamu alaikum, kana magana da Allah kankiya. Aminu alaikum salam Malam Abdulwahab menene ra'ayinka dangane da wannan batu? Ra'ayina dangane ga wannan batu kullum mu dai sai dai a ce tattalin arzikin Najeriya na ci gaba. Hmm. Amma shi mu dai talaka ba mu gane amfanin wannan tattalin arzikin. Hmm. kullum ga muna dai a cikin wahala muke yau abin da za a ce gashi nan gobe kamar za a yi ba a yi sai kullum wahala dai muke fama da ita mu talakan najeriya musamman mu arewacin najeriya to madalla abdulwahab kankiya allah shi kyauta bari mu tsallaka jihar kaduna wake magana daga kaduna Assalamu alaikum wa Suna na yau Sulayyan Madaci, karamar hukumar kauri jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Amin wa alaikum assalam Malam Ya'u. Menene ra'ayinka game da wannan batu? Na ji batu harsashe amma zan iya cewa harsashe na wanda talakan Najeriya za a ainihin yaudare shi da wannan harsashe. Tsakani da Allah kamar yadda 'yan uwa na masu buga waya su faɗa. Mm. akwai harsashe abubuwa za a ga shi ana yin su tsare-tsare a fefa da tsare-tsare na gwamnati amma talakan da ya kamata a ce an yi tsarin ya gangaro zuwa gare shi mm. mafi yawanci shi ne talakan baya gani to fatan mu wannan harsashe ya zamo gaskiya in ya zamo gaskiya ya gangaro har ya zuwa ga talakan da shi ma zai je kasuwa yau ko kuma ma'aikaci zai je wurin aiki a biya shi aiki shi yadda ya kamata na gode Allah ya sa tashi lafiya to na gode kwarai da gaske malam ya'u da wannan kira na ka barin tsallaka gashuwa wake magana daga gashuwa hello to na ji shiru da alamar ya tsinke kuma da haka ne na ga juli tana ɗaga min hannu lokaci ya cika sai kuma goben allah ya kai mu inda za mu kuma buɗe layukan namu mu zo kuma da wani sabon maudu'in a kira a amsa a bamu bayani. ga kuma labarin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Yau za mu soma labarin wasannin da labarin shugaban kungiyar guje-guje da tsalle-tsalle na kasar Ghana Professor Francis Dodo wadda ya fito fili ya karyata raɗe-raɗen da ake yayatawa gidajen labarai cewar yayi murabus. Wa'adin Professor Dodo a ofishi wadda kuma shi Vice Chancellor ne na jami'ar Ghana zai kawo ƙarshe ne cikin shekarar nan to amma sai aka rinka yayatawa cewar yayi murabus tun a ranar litinin daga nan kuma za mu dubi damben zamani shahararren alkalin wasan damben zamani na kasar amurka tony wicks ya fito ya kare ainihin matsayin da ya dauka na kawo karshen karawa na tsakanin isaac dogbe da cesar suarez akan kambin WBO Interim Superbantam Weight Championship da aka yi a nan birnin Accra ya ce ya yi hakan din ne domin kiyaye habkuwar banna abinda zai nuna na wasan dambin na zamani. Har yau da dambin na zamani, mamban zartarwa na hukumar dambin zamani na kasar Ghana Alhaji Taufik Murtala ya bayyana cewar Isaac Dugbe ga dukkan alamu zai iya zama zakaran dambin zamani rami na duniya bayan da ya doki Cesar Suarez ya canye kambin na na WBO Inter Super Bantamweight Championship. Daga dambe zamani bari mu duba kwallon tennis. An yara kankana na a Sakumno da kuma kewaye a ranar Juma'a sun samu wani horo na yini daya a kan wasan kwallon tennis wadda aka shirya karkashin inuwar Sakumno Tennis Club. Wannan atisayi da wani mai koyar da wasan dan kwallon tennis din dan Ghana da ke zama a Amurka Albert Sidu Ofe ne ya shirya shi domin taimakawa matasa masu shekaru takwas zuwa sha hudu su inganta kwarewarsu a wasar. In muka koma fagen kwallo kuwa kwamitin zartarwa na kungiyar kwallon kafan kasar Ghana ce ta gabatar da manhajan wasanninta na kaka wato wasa guda uku da sun ka hada da wasannin cikin gida hada da na kungiyoyin kasa na wasan kwallon kafar da kuma kungiyar club club din ligin kasar Ghana. Haka kuma tsohon ɗan wasan wato Accra House uh, Bernard ya nuna baƙin cikinsa da takaicinsa cewar tsawon rayuwarsa bai yi wa Asante wasa ba. bauti dai ya shiga Accra House ne daga ainihin sa na wato Gapuha da ke a shekara ta 2001 ya kuma ɗaya a cikin wato rukunin nan da ake cewa 64 battalion waɗanda sun ka hada da Ishmael Ado, taylor da emmanuel usai kufo Ƙungiyar Accra House of Oak ta gabatar da sunayen 'yan wasan ta guda hudu Patrick Razak, Thomas Abbey, vicenta Tinga da Winford Kobina don su takara don cin kyautar zakaran kwallon kafa ta shekara ta 2017. A ƙarshe kuma mai koyar da Black Stars wasa kusi Apia ya wanke kansa daga zarge na gazawar ƙasar Ghana ta samu shiga gasar cin kofin duniya wadda za a yi na shekarar nan wadda za a yi a ƙasar rasa ya ce a ƙa'idodin yarjejeniyarsa da ƙasar Ghana babu maganar gasar Rasha a ciki. Da wannan muka iso ƙarshen labaran na na wato wasanni. Ridwanullah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka a Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Aikin jarida yana ci gaba da zama sana'a mai haɗari a wurare da dama a faɗin duniya. A ranar 16 ga watan Oktoba aka kashe Daphne na Galizia da aka tsana babban ƙarƙashin motarta. Daphne 'yan jarida ce wacce take aiki kan cin hanci a Malta. a zaman wani bangare na abin fallasar nan da ake kira Panama Papers. A watan Satumba, mahara sun kona motar Yulia Latinina, wata mai sharhi a jaridar Novaya Gazeta, kuma mai gabatar da wani shiri na mako-mako ta rediyo a Rasha. Kare 'yan jarida da sauran kafofin watsa labarai daga tashin hankali da waɗanda suke son su saka masu takunkumi yana ɗaya daga cikin gishikin faɗin albarkacin baki, a cewar Shanon magwaya wata mai bada shawara akan kafafen yada labarai ta hukumar kula da kasashe masu tasowa ta amurka a shinyoyin turai da asiya da kuma taimakawa bunƙasar ci gaban kafafen yada labarai masu zaman kansu tun a shekara 1992 an kashe 'yan jarida fiye da 800 a wurare daban-daban a faɗin duniya a kamar yadda wani kwamiti mai kare muradin 'yan jarida da ake kira cpg a turanci a cikinsu kashi 96 cikin 100 an kashe su da gayya ba tare da an kama ko hukunta waɗanda suka aikata ɗanyen aikin ba. A Rasha wacce take a kashin farko a cikin jerin sunayen ƙasashe da suka shahara a kundin ƙungiyar ƙara ƙuradun 'yan jarida CPJ a takaice. Harin da aka kai wa Latina shine na baya-bayan nan cikin jerin cin zarafi da barazana ga 'yan jaridar Rasha da abokan hamayya wanda har yanzu ba a kama kowa a kai ba. a ukraine fiye da shekara har yanzu ba a gane waɗanda suka kashe sanannen ɗan jaridan nan mai bin kwakwafi ba wato pavel sharamet hukumar kula da ƙasashe masu tasowa ta amurka ta jaddada goyon bayanta ga gidajen watsa labarai masu zaman kansu da ke turai da yankunan turai da ashiya tun fara aiki a yankin 1992 ayyukansu suna ba da ƙaimi ne wajen ganin an samu labarai an kuma bayar da labarai da bayanai da kuma ganin an samu ci gaba da 'yanci a kafafen yada labarai. Ɗaya daga cikin ayyukansu shine kafa cibiyar binciken aikin sadarwa na kwakwafi wanda yake kara 'yan jarida daga farmaki ya kuma hana musu laifin gano ko nuna wanda suka banka ɓarnar da suke yi. A Ukraine ayyukan hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID a takaice ta gudanar da ayyukan haɗinta na haɗa ƙarfi da fiye da kafafen watsa labarai 500 don ganin fasihan 'yan jarida sun yi aiki cikin tsaro suna kuma kare masu bayanan da suke aiki a kai. A wuraren da ke da rikici a Ukraine da Crimea a yayin da suke ba da rahotanni akan faɗa da kuma mamayar da Rasha take yi a yankin. Tilas masu ba da gudunmuwa da masana da 'yan raji da masu kare haƙƙin bil'adama da su ci gaba da matsin lamba akan waɗanda ke son ganin sun azawa 'yan jarida takunkumi don ganin an samu ci gaba da musayar ra'ayi ba tare da tarnaki ba. 'Yan jarida ba sojoji ba ne, na'urar ɗaukar hotonsu ba makamai ba ne, in ji Mrs. Maguire. Saboda haka bai kamata su ji tsoron kalmar nan ta kada a kashe ɗan saƙo ba. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga marin dauda da labarai amma a takaici. 'Yan majalisar dokokin kasar Habasha sun amince da wani kuduri wanda zai haramta wa 'yan kasar waje zuwa kasar su ɗauki yara a matsayin 'ya'yansu na dindindin saboda fargabar yiwuwa a musguna musu a ƙasashen ƙetare. An amince da sabon matakin ne bayan zazzafar muhawara da 'yan majalisar suka yi, inda masu suka ke fargabar cewa ƙasar ba ta da abubuwa ko kayayyaki ciki har da cibiyoyin kula da yara da za su tunkari abin da zai biyo baya da fara aiki da dokar. Majalisar Dokokin Ƙasar Somaliland da ta ayyana 'yancin cin gashin kai ta amince da ƙwararren da ya maida fyaɗe babban laifi karan farko ya kuma buƙaci hukunci zaman gidan kaso akan duk wanda aka samu da aikata wannan laifin. Ƙudurin da aka zartar ranar Asabar ɗin da ta gabata shine na farko irinsa a Somaliland da ya maida ba ma fyaɗe kaɗai ba, har da duk wani cin zarafi akan mata zama babban laifi. ƙudurin ya shimfiɗa tsarin yadda za a yi binciken laifuffukan fyaɗe da kuma yadda za a tuhume su shugaban musulmi 'yan ɗarika murid mai tasiri sosai a ƙasar senegal ya rasa jiya talata kamar yadda kafofin yaɗa labarai a ƙasar suke bayyanawa kimanin kashi da biyar cikin 100 na al'ummar ƙasar senegal musulmi ne yayin da mabiya wannan ɗarika ta murid suka kai kimanin kashi arba'in cikin 100 na al'ummar wannan ƙasar. Khalifa Sidi Muktar Mbaki wanda ya rasu yana da shekaru 92 ko 93 da haihuwa jika ne ga mutumin da ya kafa wannan ɗarika ta muridiyawa wato Sheikh Ahmadu Bamba Baki, kuma shi ne ya zamo khalifa na wannan ɗarika na bakwai a shekarar 2010. To madalla da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu Malam Basko. Nazar Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.